بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماء السماوات والأرض ولو الدين واسب أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه يجأرون ثم إذا قشف ضر أنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف, فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن أما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعجيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا جاء سكون tunanigwa da rahibu da tiye musulunci da bai nan nan suna dokuni majoyayi kakayi na najina najina ni magaji dokutu ko ba nan kayi gagaga ya ba a yi ba zuwa nan gawa ma ji tabbata allahu mini ni magana zuciya ina ngai na wayi luga be yi be lafiya yi ta ti musulunci wa har ya karatu ya baci jina ina ne kyaye kan ramadan ya e ya kpautu be bai ta tumi dibe gube ina ne yi fu baci ramadan ina na gaya ta karatu ya Ramadhani ya yanna emi kwanna bo da mini kata wace ko kata Allah ga mai e ba kwa addu'a wọ́n ti pàdé yìí gbẹ̀gì gẹ́yìn lè ti tó igá gẹ̀hún gá jẹ́ àǹfààní tó yí ya ji tawassuli da suna wangi wangi jin ya Allah wai bai juji na ji dokun da albarka yana kai mutum babun na ji da zai ji albarka ci bai jabon nan ya ji karatu na ana da alijibanin su kwa ba gajin fi ba ta alijannu ya nanu sai to wei alinu dayin boy nan na soko <clears throat> yi rashin lafiya na in ba su kwa addu'a su kwan fe bayan kan faru yi in ba su kwa addu'a su ku biyu imani in ba su kwa addu'a su kuka jin mun wazo ba mu lokacin dondo ga a jabata ta sokunan su kudu ba mu jabudu tun allahu da imani ne mu guci da kwace wani ni ban tun ya annaki be karatu tafsiri ya nan ba ne dikin be karatu ya baci nan ga mai ayayo shita mini suratul nahl iga ciwulayin suratul nahl suru yana ayigan sura yin fujo ejo nufi ne iti karatun sura na harbi ayan shi ta yi makoyin a tubi ma'ana ya baci insha Allah inan da ya da kibin karatun ayan shi ta ne ana Allah wata barka wata halin ga yi gudan walau yu'aqibu Allahu an-nasa bismillahir rahmanir rahim ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء آجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله تبارك وتعالى يقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم da yawan su ko in ga gagawa wanzawa gije da laifi na jini bi zalunci tuta ta na jini zanen da su kuba na mutumin bi lokuti gama da su kuci gabi gumbi bi zalunci ayi na jisi ta jana <clears throat> ma taraka alaiha min dabba su kwa luzin don dogwa ta cikin ba gama kwabi dabbar bi ma'ana na samatu ta dubbu alaiha ina ga bira yoyo zawangi yoyo nasa ma zawangi yoyo ta dubbu alaiha ta yi ta cikin gwana su kwa luwa ɓatan yi tafi bana ɓatan yi kusa ko walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma amma su kwajin fata da wangiji da lokacin da ci na goyi kenan wanda ci gan gaye ya fati ne zandun do wanda ci gan gaye ya fai kiyamu ajalu musamma fa idza jaa ajaluhum <clears throat> fa idza jaa ajaluhum abakiya kaga da bayanan fun su ko bayanan ga finish na bikin ga da bi chaguna la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimu la yastakhiruna ta ah, ìtapà ìfowó wanfa sa tan ko bi àwà níyà gan su bàtà mi Awa ni ko lokaci ni? sáà ne ba sani ni lokaci yi zamu ko sai gai ta larabci zamu yaji na awo kasa sa e ba sani kalmo lokaci ka zauro minti ni sakon ni awa ni foye ni abubuwan ka sakon ni wa bi ta te rayuwar wa lokaci wa ga guna wala ya stabdimun amma wa ga shi dobi ajalin ne tun lokaci wula biya su kwaji a bi ma'ana kai fola gwa wadda ya lube wa wanda watakila wa kewa bai foye ni ko bai Awa ni ko da minti ne ko sakonni na wa ga su ko diya ubi a wa wafa kai lokaci muna kuwa wa diya ubi wa lokaci maga kuwa tuputawa <clears throat> ayan na allahu tabaraka wa ta'ala wa wuyi ire ta bi na da nan belen bawo yana ibn na wale da da ta biyu wai kai bolo zunubi wai laza mugun <clears throat> wai laza je nasara zuma juyo gama latoci gamu ga tuto zunubi ya yi shi ga yi tafi fata amma wajen waye gbane fiye ji waye kafin yi ajalin musamman majiji bayan aya na na gan lafazi na su kuja amfani da yin bayan na wani cagubar walau yi akhidullahu nasa ga yi wazani mu fa'ala akhaba yu akhidu ibala e rabcio wa gadde wazani mu fa'ala a caja ga taktadi tarafaini iba e su ne wani mu fa'ala wani gwaggwan kafa guba bai jibi da shi ke misali wa gaga daraba daraba rajula ne da ba yi guba a wudu shi irin da caji ga nufi gawon dan dama wa mu fa'la da wani dan eh? amma su kofi da labi babu mutu ta kiwa zini mufala wa mukpa fa'la a tubi ma'ana in ba iktidaru tarafaina na ba musharaka A mana yuakhidhu nawi mana ya ya'khudhu fi ghayr al walau yuakhidhu ya bala rutu walau ya'khudhu Allahu an-nasa walau ya'khudhu Allahu an-nasa daga nan da sharatina walau ya'khudhu Allahu an-nasa bi dhunbihim fi ghayr al larabci da su sarai jacin a duk wasu ne mafale na mai kwale sulafi mujarradi ke misali ito aji ta larabci ga safara wujuza wani fa'ala safara yi safiro to na dai gaga musafara to safar ya jaga to amma safara na ma'ana jula la gaga zai ni juzu ajuni fi gaga mujibin majida guga ko nufin da ne ta na yau so asali mu fale gugwa gaga musharaka mu jubi wayo mu ji da guga so yabo be la fassara mu ci gaga ngai e kwabo gaga ko ala gwa su so ko so ko ala gwa su ala a a kuje ne kwano da wannan ma'ana ya akhadha ne sulasi mujarrad ne kwa mun ji ke sai to e ta nan na coci ga walau yuwaqibu Allahu an-nasa bi dhulmihim <clears throat> ma taraka 'alayha min dabba ma taraka min dabba a ganga domini da alaiha alaiha domini ya hawul ghaibu ciki mai da to alale ne asali balarabci wannan gai ga ad-damiru <clears throat> domin kan da yaudu ila da akrabil masu ito babu yana tuye hannu da ce da tuna babu ya wuce nan wa gawu zawa laya walau wa Allahu an-nasa bi dhulmihim ma ta raka hannu ne gikin yayi wai gikin yayi na tuya a gata na ma na kiya da ta tuya na abe so ko mini iki mubo be ga maduyi wai yayin da ci dai na wugwa yayin na utu ya ne cha be wuce ga gunga wai pawo gunga ne yinu ga ga min da bana eh zawangi ya da zata ba an ci ba sai kimbo so daga nan kin ga mu zawangi ya da zata wannan wuce wugwa da wannan gunga hana ne da ta al'ardu kim yi ta ga na nayo walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha su ko aluba ta cikin wa hana na gudu fassara bi al-ardi kilo dai gona su ko da dai da min dabba zawangi fata dabba fata uyi uyi zawangi uyi dabba ne ji fi gona to yi mi fata ade ba mu ce da ta sai kimbo so yi ga da miri hanin lagi kimiya al-ardu kuda mini gane zai zima ne lasa yi tutiya ya na wani so ko ya tura mu yo bi kuga idan mina ayan da ciwo mini suratul kafir ko wa rabbukal ghafuru dhur rahma so ko ya gafaru ya tuyo law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adhab so ko ga ga gawa lagwa lasi de de boye tunaye nono cha ga gawa wai gbata to la jana lahum al'azab so kwa je ba azaba yayi ibn jide jide wai ya gagan amma ballahu mu'idun so ko ga wai ya kan ci ba lokacin alƙawarin ne ga gamba yana tafani a gube so ko fa kiyame nan dan yajidu min dunihi maw'ila a jade ne ba na gawa ke tare kiyamu ci dukwana na, ga maso tu ga maso tu patana wadda ga ake ba da su ko fa kiyame ade bayani da cina mai na alkhairu labe ci ayan nan ga blamin masud su a da gan biwi ga bayan na fondo ci wuce gaga ga law akhadha Allah al khalaiq bi dhunub bi dhunub al mudhnibin la asaba al azab jami' al khalq hatta al i'lan fi hujriya su kuga ga ga wa wani ya litaji mu be zunubi na zagege na ji fita shi wani ya ji ne to ɓati ngi tafi a ta tafi da idiji na domin gushewa na wa gaba wani amsakar amtar kuma gaba su ne wa duyi bere daga sama gwa wanda ba ta min al'ab kuma gaba su ne je yi daga kimbon wa luwa luwa yi ta ci kimbo biya famata ti dawa ɓata da bai ta yayin tu ya bira ji ɓata yayin tu walakin Allah ya khudhu bil afwi amma su kuma jin fe jiran gomi wal fadli fe ke tayra fe ji bai waji yayi to ne ye lu ba na wa pa pa ji kem na to ga ba ni to ga wa ya'fu an kathir wa ye gbon ku do ku le mbai ji wa bi fabi wa jiran gomi su ku jiran gomi su ku fabi ki ko ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون الله تبارك وتعالى قال ويجعلون لله ما يكرهون مشرك غازي lokacin jahiliya daga na sokufe ya yi labara bai kafi gikin da karatu ya baci nan iza jayo na je ma ya kirahun ina tsoye na go e waya tita ci hana ya yi gi zagi ji nan aka gi zagi ji ma yi adaki adakushe ba wun so da bu jube rayuwi wuru to yi gi zagi wuce na ja wa nan ngai je da ba allahu aha wata sifa alisina tuhun ta wale gintarazi fe jiga mana da ba su ko an lahumul husna ga lalle aljannan ya tare da didijin da jina ta su mai ne ga ga mu ga wa aljannan <clears throat> la su laifi anna lahum nar inna yi zake ba zake ba wa annahum mufratun amma ga abata tafiyan na wuce bi ma su ku ga luba ki zani za batan abbe ma da gudanu Allah tabaraka wa ta'ala wa zawi na da ba su mini na wa na yi zaki shi a ga mala'ika ji igi zaki su kwayo mini na wa na ugayi awa tu dogo ba mulki awa amma tu ila da ba su ko eji ba da yakin ne e ji ba da su kun wata sifa alsinatu an anna lahumul husna babu damar mai ji bayani daga ke kwa gani da a al-husna yau mini bayani na mamaci jina ganga al-husna mu'annafi yoyi al-ahsanu ismu tabdil ina ga gana wai ga al-ahsanu ga yi zage a ga al-husna a ga yabo yana ji fahimta ya al-husna ba ko ga wata sufa al wani wal ba. An na al-husna aga alusa ba wani ne su kai pagani bi wani ga egi bagi jo aja gi bagi je batita cha dora na ayi waga de gi bagi za ma amma ja fe jigi za gije da ba su ko ga malaika je gi za gije ayi wani su aga mine ne wugwa eti ganna ga ne pabi alusne na nga yi za nga egi bagi jo nga che je ba mina ona gba ìwé aya na igba ìzọba ìzọba yẹn karatu na ije yabace na ba nun laye tabe ga wai ta aduna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi la tus'aluna amma kuntum taftarun <clears throat> wa yaj'aluna lillahi albanat subhana wa lahum ma yashtahun wa yaj'aluna lillahi albanat ai zagi na da baya su ko dai zagi sai yake ga malaika sai yake zagi jayo su ko wannan ma yashtawu na mabatso nan ga yake ba gizo a goci ga yayo so ga ne bani wa ga gaga wa tasifu al sinatuhum al kadhiba anna lahum al husna bele da al husna nan ga ma yashtawu wono ina e ce ji shawo yake ba gizo na ne ma tali ma ji daidai amma mun ce ga a'a ina kwabi alkusne ba gwanan ngaye aljanna aliyayin ba fabi moye na kafire ne gaga nga zafa kiyama duk da kafirce mu ganwo a ganwo ikpa dalilin shi matoko ga ma'ana ya gannan gwaka gan igu na ita ma'ana bacin na wani mini bo idaya shi ne ɗaya tugan na zuma gai ne kwabe alhusne babuna ga ya aljanna lillazina ahsanul husna wa ziyada so ko da so ko da ne jiga ji bolo bolo na adal janna alhusna wa ziyada amma ke dabi bebe wa ya da mana ci a cin zatin su kule na <clears throat> boju ne ya zadide aga ya ji da juwa ga mai ke wata ya sabi ga kun gaji ko kiyami aga da waji wani e? eh ala liftira aga ga kiyamu wato ji wani wani aji ma ni ga guja amma ka ba aga ka aga guji wato wato a ke da ji ba wani alayhi da jinta su ko ga idan ne suratu fusilatu walayin in azaqnahu rahmatan minna min ba'di darra masatu la yaqulanna hadha li wa ma misata sa'ata qa'ima wa la in rujitu ila rabbi alako wa la da ya ga gamu la keje da tuto ce mu inna li indahu lal husna lalle ba su ko mu ya de ali wangi wa de wangi wa de aljanna iga ce ta yin suratul kafiri bana kitayen sahibul janna eh, sahibul janna eh, sahibul janna ta ne ko wa dakhala hu wa huwa zalimun li nafsi qala ma azunna an tabida hadhihi abada wa ma azunnu as-sa'ata qa'ima wa la yumuddu ila rabbi kabo ta ga kiyama wuce ji ka zama ma azunnu as-sa'ata qa'ima wule yana ji kiyama amma kapo ta ga guji wanda yin rudittu ila raja ta na wa kiza da ta su koyin mutu ce wi ai la ji dan na khaira mina mun kalaba wa bi ji ke ba nake ke ga yin yin nan e mana wannan yin go ga ni ya bata bata yi yora mu mun ya we ke amana gauce bana da janna su ko ha wi ni ki mu yore aha <coughs> so man je le ga ga wala wala ti ma'ana lana musamman ma imam muhammad shakiti mini tafsirin ko adwawul bayan wai ne bi ma'ana bacicin nan ugbo kaga ugai ga ke cure mini na lawi ga ma'ana bacicin nan ko kaga na to ya mafara ta ga ku kuya wani gari ya hujja labe ya tubo ga wala ma yashtawu to amma <clears throat> wakati siya ku ya aya ne le wai ga ma'ana bacicin nan ko kaga kimala bai cina su da gaga wata su ko da tuwo wal kadhiba anna lahum al husna ga gani tuwo la jarama anna lahum an nara dai da wani ena yaje ke ba asa su ko gwado wani ga al husna wuci na gungan yayo na aljanna ko na gungan yayo su ko da lafi da ba ena yaje ke ba a tuni ma ne na ina jiye bati tacin duniya na su kudda ba mun ja cha no da na na su duga su kula be yaji e fata ko ayo <clears throat> la ma anna lahum anna lahum an-nara wa annahu mufratu man ga kira guta ga da ba mufratu na bu ba mini kira guta wuce ayi sabayya shi kira sabo yayin mana gamin kira'atin sabu nimi ganya abu jafaro wa annahu mufarritu wi <clears throat> kira'a a gaibu sabaiya wanda bin sabaiya ba ba ta wuto uju ba ga wace shaza kirawo yona mutawatira e gbawace <clears throat> ya mafari a gan kira'a imamu nafar wato bakatu ga gan la jarama anna lahum an-nara wa annahum mufritun daga afrato yufritu mufritu ism fa'il wa annahum mufritun aga ki ma'anar mufritun ezajayo na je jizu gana balala diga daga afrata yufritu wa yudin fi gajawaza hadda agwai ya kago agitu agbo yi kaga be kiyo agbo yi akabe balin babu be sokwe zendon be le soko ba amma ya zamu ci ya gangan agbe soko ne ba so agbo ga cire bi aya da sokwe la bayani ayi da ya suratul ghafir wana ba nan wai ji bayani ayi sahibu ali fir'auna Allah tabaraka wa ta'ala ce ga yi daga <clears throat> la jarama annama tadawuna annama tadawuna ni ilayhi ko لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في maradana وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم النار wani su kwa gudu wuce da ya ke tarayen sahibu farawuna da kyugo wa annal hum ashabun na zane ji zugana zane ji giminan so musrifuna na gazi mufrituna e la zungaji e la goya kaga so ko ga gibe ya ne lugba don cha ya lugba nun ga ga jina don ci ga ya jo <clears throat> so kirani ma munafi da wani mufritu e ci sun fara daga frato kiraya abu jafar al-mansur abu jafar abu jafar wani bai nuga wa annahum mufratu iza jayo na zai ji zugana zuga ga tun mutu yiwu amma zuga na ba ni wai e ba ti ta ya gbe ya hakkin ina e su kuwa ga ajin na mutafi mini mine ne la kagbo ya fassara ya abu jafar na ya ti yi wa annahum mufarrituna bi tajdidin ra mun ga yi aya ya suratu zumar bana Allah tabaraka wa ta'ala labe ga anta kula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah ala ma farrattu farrata yufarritu da ba da mufarrituna wa zani fa'ala yufayilu mufayilu sun fayi e lati ta gaban wato iyaka bi ma'ana akiji ana na ji ajan ina ji ga ma'ana na wuji aga to kira jumhur suku dokun dokun yi kira wani qur'an ne kene ka babano aga bu babe sun mafu ne wa annahu mufratun la jarma an da an na wa annahum ita ito sun mafu ne daga a ga ki na wa aga maturukun mansiyun lalle zagashi in na gaji tabbata ya wa mufratu amma ga zane ji so kuga muga luba fe na wuce wuce wa gaga ba tambanu ta da anu da ga fi gudan da ga yi riwaya yin kirayen aljumhur aga gwaye imam nafi da abu jafari wa na zane kile pa ta mu ba be wa nawun mufratu eti siga isu mafulu so kuta yi da azabun تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم الله تبارك وتعالى قال تالله وجكتبه za ci mu su kwa ji kuti galibin ci tashi mu laqad arsalna yi umamin min public lalle yi tutuci yitu yo ba da umma ne shi da wani annabi muhammad alkitab lin nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ga zanu su ko ga da ya wani tutuci yitu do ba a al'umma ne shi da wani ujiwa bogi ikatuta itula yitu shi ki kiba zifa faruwa ya fazayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan waye tu sokwana wuji wuci bi fe ruwana wuji ne ji tutu ji ji fina e tu sokwana ja fe ruwana shaytan ye tu wuci ji pani fia a fe le ge ya buwa ye lo aha fa wa waliyum al-yawm bi atin shaytan ja ja yi yayin nan shaitan ya yi waliya a tuma ya yi waliyi shi a ji auliya wa shaitan a yi musu yi shaitan minan na man shiga ne kwada ina ne na fituya jabon a ji musu yi shaitan jabon walau ma zabun ali kuka zafi kiyama zaba na tanin gaji tabbata ya amma ke da fassara na mai tafsir jalali da labi tigan nono gan wallu wa ga al ma nan ga na yi shemu wala wala ga yi ganna su kwa kan gafa kiyame so ma'ana da yau mace kiyama eh fawwa wani yau miliyon يوم القيامة على حكاية الخال الآتية أي لا ولي له غيره وهو عاجز عن نصر نفسه فكيف ينصره إن النبي في القيامة شيطان يعجي مصري شيطان لا يمصري gaya mace yana gidan mijin Kuma ja taimakowa a tsoma juwa ɓata yana da ijeke bawa aya ne ga dai Allah tabaraka wa ta'ala wi iriya bani titi da daga da shaitan yana shaitan ya da zawa gudu jirefi e eh, pepe waju ta kanti yunga lefi na ta kanti yunga fili ga ga tubu kangama miji na ju de kagbo na jijo zando de wa le yeri ade ze wa didi na eh uti zapata le dede wa tukwa tuke be ne dede be wa tukwa kabu nga chibi chu cha gado bo cha dai wa fe chukwe na ala ngu gabi ne nga de na gubi wa fe mafi amma shetan ya ju wa tu dede afu mazungina la usu wa mali fara wa hasana so kwa shetani aji wetu da panin fi za ji da ja ta fele ga tuguro da ya ci tunani a ji tube da wani iga cule ya bi zuci da za yi sarai da turayuwa ya to ya laji katuna inan na shasha riba wasu ne jaba ke yi alfa'ida balarabe ga aisha sham ga da amfani wuya sunnar dede eh qur'ani kula ga bishin da bai ir sunnan ato wuya sunnan maniji sunnan wahangi na lawa ga da fenti ta zangi zafe a fe wuna eh ki qur'ani ga èlò gẹ̀gẹ̀wò tìyó kí a ti gbé bẹ́ẹ̀ náà yàmhàkùnláwò rìbá wà yóò bí sadaka tí ó ti mẹ́ wá ذلك بأنه قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا أغاي شاشاكيو أغنقوة anti a yi sun ne riba mun gashi ya yi kyamana abin da wace yau yi ga dabe da dai to kin babu na da yana je sofa ji ta kanti sun ne je yi sun ne shawa ji ya ma dace a ce labi biya misali ba ni goya ne mu je nan ki wajo ko wewu ino to ga goya ko wewu amma ya gaba ga yayi ya ji bula da babu ya daddan an ka daddan shi yau daddan yau ana shi ji bula ba da ko yau da ko da ko yau daddan yau na ga da na na e wa go ne waye be wangi eh eni etu eni ba enye ni pata eni ne ji shiraje daga biyan amma be sun na dadde ta fanti ga tada yau magwayi gwada da yi jika biyan ne ga yayin fenti jo wuta fenti fa zai yana lahun shaitana amma iri kemina misali gwaji iri na egibo ko jajaji izayin misali fenta tsakajiza a patin futa da makabar futa pana a make bifiye mun caza ke yo a ganga zaman yo yayi pe zaman yo ki zaman yo ale ga lafiya zaman lu bayo iza tibi na ku irin na goya na be su ne siyasa na siyasa yo da mu jima tibi na ku no tibi na ku fe la ake zanu ci kan ki jonge ti siyasa siyasa siyasa no ma lalilla da yau ci da ji gyano a je ji ci a to da iriyar mabda in makifiri alghaya tubarru wasila abe ke na waga a jina na waga yadda zana nga yi wangi to kai ko na waga da cabe wangi na kuga yi yadda tefeju de guruboya ezeke ba na ele ga wa ne ila da de boya e ko na wadana alghaya tubarru wasila ya ce wane ya zata ti mulki o ife ji bannan da ciji uganga ya nan ya kpana alheri wani kpaba to digbo ekwogo alheri wuce gawa cile oju ga ya kwana mudana so a yin na cinaji a ramu na laji a lallibi suna politics a gama na zula ji a lallibi suna politics ya e za gigi ne fe zu gama na da abandon ba ga wani gama na mawazu na ga an ga siyasa yau siyasa yau hata da zayyana lahum shaytanu a'malu shaytan ya nimfa lada ya tusa kwaya a ce ne ga ya tuguro Allahu bai zo na'am وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Allah tabaraka wa ta'ala gawa ma anzalna alayka alkitab ichi qur'ani a waya zai daga bayan annabi Muhammad ichi qur'ani ya waya ni illa sai dai waya litubayyana lahum kaboji bayani ya zawangiji alladhi yana marina ya ce da batubo ina addini wannan wala wa ya da ba boro ya da ina ya ci qur'ani a wajen da wannan ebe mu da bu nufe wa hudan ebawo <clears throat> eh wa rahmatan nufe ya gwe su ko iko mi yuminu ya jama'ana ji ji imani na su kwa qur'ani fe ba wu yayi su kwa qur'ani fe ya gusa wuya yi ko ce wani ba so ciwo والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون الله تبارك وتعالى قال الله أنزل من السماء ماء ونسكون غاية تلي تلي باي لقسمونا فأحيا به الأرض بينني ولا راي دلادكين wakin darai da yinin ne ba da mautiya su mana kin ya tsulanina bi ma'ana lokaci Mm, lokaci ya yi kere ki ya atu wa to ele ki mo anyi kanga amma idan ele china ki ya zerai idan wa ga to ele mini ba ki kone e ga gayi su kuka yi na aju da rayi su ma ajali wani ga yi na aju da yi su zuke su mai kere wani inna fi zalika lil babati na su kai jina la aya dabo li kauni yasma'un ya jama'a ne yi wa kana Eh, sama tadabburi egawe eh, za ne eh, pan da ba ga wa paya eh amma da ne je paya aga ga wa da paya ti da wuce mu lalle a ga ga mini papa ci su ko jina aya da bu iga ci ne Allah tabaraka wa ta'ala walakin darai su majali ayu ga gaga Ka da naga da kafirci wa su ruhiyan eh su ko da kabo a taurai ga malai zagai da rayo kula tsa e ba hukunci yawa ga ga gibi mu eh ga yin ga gibi na mu mutum ma ne mu je ma ne mu. lokacin dondo wani su ko da iko na walarai biyu yayin su ci lokacin dole gabu na kyau وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فوث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين الله تبارك وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة lalle ya yi zawangiji ya je la'ibara <clears throat> ina la ya ji nura nan ɗayan eh, fila na amu ya ba dabba ju a ga dabba da zai yi gala na amu na gaira kunshi benin kunshi benin gishi yau dabba yi rubuta na gai gana amu ya ga ci dabba na jile ya yi ji dabba ya lura da ya gaji ganyen ya ta wakaga lalle su ko gaya su na jalita nan lalle su kuma ga ci na goyawo min ya na mai wuci jau ga gaga nuskikum ma fi butunihi kira kira guba abu ada kira ya naskikum naskikum ma fi butunihi amma ni kira ya naskikum ma fi butunihi ya je la ya fi daga bakwai na da ya gbaji wani su kwaji shara da bayan madara madara na wajin bebe min bayanin farsin wadamin labanan khalisan sayiran sharibi madara na wajin bebe tsakaniyar farsin bo majiga ne farsin na gaye shafata ya dabba lokacin finin ba wula lutu zigi wato kudin ko lutu zigi wani tumbi kafin gutun jidan nan eh, ga farfin aliye shakpata wuce nga ke ba gani be laba damin ke ba gani be ge e guba nan ba ku ba su kwajo la madarati bene farfi wa damin jaje laba nan madara na madaranati khalisa tsakatsake wale alaman shakwata na daga bakuba gufeti yana ya kuma ke da alaman ya na ke bagani da shakwata na ci juna ya halisan tsakaro inda na an kayan nige na bini guba yana na juna ba sayi ga mu ke yi ufayin gogaye kogiyo zage fi wuto a fiye wo mana mana wa fiye gogan kwa wagun babayan kwa wagun zuwa lisharibi da hada nake fiwun gobe ko yahu be mai yawa guzwa salul murur fi halkin layu yughassu bi ayan man jiga iga cule munasaba ita kani ayan ko gugana bi ayan ne munasaba uci ma ke ne mai na khair la bayani bayna ga iga cule kemin su ko ga kin waji mutarai bele sama yana a ciga mu ji da zawan girayi bi madara madara ke amfani da kafaci tuku ba na waji da lafiya na kafaci wadda lafiya na kafaci wala man cula daga yuri yuri insani da alba <clears throat> na Allah ga gaga naskikum mimma fi butuni wai yayi fi daga bakwai na daga madara na dan bakwai gaba na joro raku nanku nanki beto abin ga cune allahu tabaraka wa ta'ala wa ifrad je da mir daga shawa abana e eh, an'amu gon e eh, kam nanku rakun nanji wa inna lakum fil an'ami la ibara amma damira da tun an'amu wuce ne muga gannu skikun min ma fi butuni ha gannu skikun min ma fi butuni e ba sene larabci e ga ijamu wuce ajiye shara da tun ga ijamu ligelu ukala ha ga wa gida gikin abu wagagena watwene imusiku mimafi butuniha tawuce wato mun je bana so ko goya idan ni suratul suratul mu'minun suratul mu'minun so ko da duniya ce yi. wa inna lakum fil an'ami al'ibra nuskikum ma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathiratun wa minha ta'kulun so to ma fi butuniha ube amma kila so ko ti be mimma fi butuniha a ga yabo gwagwana gogo na manai an'am mai mufuran jinan ga su koyin lagan na keje da su ita ta ga na yau yi ne ziga yi na zai filaran cini na hankali tuka da jinnan kibla so ci ga suratul mu'minun ba ci ga gonu suke ko mi ma fi butuniya me ka abu gonu suke ko mi ma fi butuni o ga ba ci ga suratul mu'minun su kullu labin ya ce e bo da mirin nan du sulafaziya an'am amma ba da sukun labin musiku mi ma fi butuni e ko hawud do hawud ghaibi hawu da miri mun du tun na ya na ji lafazi ya na mu ala so ma nu no mai lafazi ya mufradi wi mufradi so ko a ta lafazi da labe ha da miri labe ce la mufradi daga na ma'ana so ya mufradi in fata kwayo ne gare shi da na naski ku kirai ma munafiq ibn amir a shiga wuto ba mu asim a shiga wuto ba mu naskikum mimma mafi butuni amma yi kafa yi war shigo naskikum mimma fi butuni a ga iga culai kima na naskikum ya yaya fi babu ala naskikum amina daga sakon eh idin daga su kuka idan ni suratul suratul insan gogo

maza ya bugaga nuskikum min ma fi butuni yatiya nunu na dadon mana nuskikum bidam a ga launcila daga asko yuski to zani afala yufilu na nagala abu abu baida ba wace kuma nuga da ga abu da ya abu baida na mamar bin musanna ga fa'ala abun na saka to aska ne ya fada nan guba ba ma na ne abi so talara coba ne oga oga gam sakaituhu labana kuma ga oga ga askaituhu labana ki bo afala to fala abu ma na ne abi kuma malakira kira sabayya ta ne na dazan eti ma na guba ba bo ma bo ganda skiku oga ba kiraya imam nafi da ibn amir da imam asim ibrahim e waya wayan warshe wani abu wa gada zai ci kira man kura bu shi kwata na ga nuskiko ito ne a falon. <clears throat> nuskiko min mafi butuni <clears throat> a adaman na jijin wujja gani da aya ne a ga nuskiko min mafi yi a ga ji fahimta daga abin da ga a san mai ni ujina jisa kila ganga soko don miski ku ne ma fi butuni ki waji wani dilala ba ku ce na wani da jin da dai gaga aya ne wa ga mani ji da ji sayo a ga bana gole gaga allawa wuyi ba nan madara ya fetti yana ga madara effectiya min bainin farfin wadami tsakaniyar shakwatayen dabba shakwatayen dabba bai gemge ki ba a ce ge madara ga sa a gata shi kenan nuna yi lawi da wani gaga man na je daga mani na a ganga ya bana mani ya fetiya ba na kore fetiya na a ga ina eh, wace shi kwata ya shi yana dana umar ya fici umar ya mana na ce yau oh, da da na ba na kore tiya na gaya alawun ci muzira wani kan yau ina yi gane da wani sabalanta na wato mai ji alhakiku aji bincike ganin na ga wuji ba na kore tiya na mani ya tiya ikunda mai wi yi ce ne gaga daga na wato dabba ni gabo guba bai fiti yau na yi ce ne gaga ikon ni bai dace yau yau kasa ikon mani yi wi ikon bai mai wi allawa na da ya gama ya kimiyya yi amma mawaci ko imam mama shinkin tun yi littafi kubo ga man ya ke kukuta ita hukuncin mani ko man shi dabo ele eh, gagan mani dini ciwo ke imamu shafi na ci gama zaɓi imamu shafi ko mini ruwa gubba da bai bayan mazaɓi imamu amado na na boka gana gan mani jini jisa mani dini ciwo adamai <clears throat> mazaɓi shi dabo ba cici na gari hukunci ba ciwo ne gagan mani na jasa wani imam maliki dawo babu wutan imamu sauri sufyan sauri imamu auza'i bata gan mani na jasuri a cike ne ko ta ci manji ne zai gaga e na eh, jasuri amma hukunci uji hukunci ya bayani bai na jasa E na mani nga fufuru wa wa nuna ke na jasa na amuga wo agaga dole dole wo lawon na wo ga puya wa kuke wala ci ga hukunci yi kain da hukunci na jinsa ne kene she patagba ne bi wa bai je wo paya wa kuke paya dole wo kan ga wa ji sallah wo kan gulle so gogo a kwata ce ne na jasi hukunci gani hukunci ebo na nga wa ya paya ma ya ni da wani ijali ya ni da <clears throat> wani iga ciwulai man gaga sarai na da dama ya ya bane ku bayanin ci biya ya giji ya majiri na yi ciji a tuga lo adwa bayan ale ga dan gurgun ga tiga na wani amma ya giba nun begi bai cinu musan wujashi an yi man kaza na an yi man kaza wuja maza abi kaza na wuja maza abi kaza na wuci la wuci san wuja wuci gina emi be ya kabo gana ugayi mani lilici wo mani jina jisa mani lilici wo be ci na mu mini yanu laji wuja shi gan mani lilici wo yana hadisi abdullahi bin abbas hadisi marfu daga ba ne bugu ko bayani mu shi wuga biya na salisalam ga furgoci ganga mani ga laba ya je su yi lanabi salisalam anil mani yusibu sauba mani na laba ya je wani anabi baki hukunci wo ilga e anabi ga ko kala anabi ga inna ma wa bi manzilatil mukhat wa busak nga mani na laba wani wuyi kewa ga ga ci ko mi ci ni na wuyi binan Eh? gama la imamu shafi gaga kan nuhaha wal nuhat mani lili ciwo ke ci ko kpalage na wai wani kpalage ga bai wo ba ka lo ta ci ta ga biyu a ji sallah wa na ya amu ci ke ungwa ga kpalage nan da jasu ya lili ciwo amma ko kazanta ko ko gosu ne za an ke su kpalage na wa ayi ba do mu wa ogun ogun ogun na ya achi guyo ha so nga yana anabi ya wuce wuce kenan da wani yake kwala gyanu yau anabi ce guga ga wa innama yakfika an tamsahu bi khirqatin aw kira qira ngun ku ke a awe mani na laba wa dona uru ya gani be dasa ku da saku wa e da saku lawo ya ko kuma In idkhira waye gogina de kana saudi ba za be gonci ha be idkhir wa walau walau walau pawa be mu ci? amma ku fana wa fana ni ya danu jige bodu ne tsa na ba ni kiwa ga ga ci ku bala ya nan wani ja ne be ga mu ci. to ki man waci ko mu ba sheki te laji mu ga? Adisin na adisin marfu wa fa ya goga anabi ya loga anabi yin kuwe daga ya zama mace anabi ga ke ci ko fara gyanu wuyo to kici ke idan ya wazo a na shiga ajiye da da hadisin na yana ganga hadisin na daru kutinu na mutu a gan a to mutu daru kutinu a ganga cinu na hadisin na bayyana ga lam yarfa'u gairu ishaq al-azraq an sharik adda zai gwa hadisi na bayyana sai dai isakul azrak mun kuma da ba ta bata da nake ne jin allahu bayyana ajrafu wa aga ga na ga amma mun gugin ne isakul azrak na gobe da ba sharikyo na an ba ki ga ga hadisin na miso annabi buce yo da kene jula ke hukunci hukufu na eti gannan mawaci ko ma mu shakitin ga nan malaji mita ta sani ah, ya bata ba kai na yin usulu na manya hadisi ji bata ya daji bai mai kai na yin usulu na manya hadisi manya usulu fiki ne robe yana mai hadisi maka ya daji bai yana e ga e ga ga ziyadatu thika makbula a ci ga marafu thika makbul eh ezaka ina kirki mai hadisi ya daji muka hadisin labe yana ke gaga hadisin na mawkufu wani mutu labe mutu jira furuti ga anabi gan aga yana ji nuyi ebo kibo fi kanu yana ke o gaga ka anabi gaga wa gan to ya ce wa bi ri zu kai dan na ila kai da ya ma hadisi ya ila kai da ma usuli ji ya ebo kibo ebo na ya da tu ga zan ga ci kai na ji anabi an olon de mana so e ba ga kokoro jo man shiga ga ga wuta mani ba amma nan boka ga mai yawa ga an kani cita da yi gana mani ji na jisa nan amma na guji na jisa da nan guya don min ye je fiye mutu mu. unaya alilakal nga wo paya alilakal kemi wa ya palaja be chi bai wo e eh, eh, je wo bwa wo bu ogun ogun ne yana شكرا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سقرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون الله تبارك وتعالى قال ومن ثمرات النخيل yíwé susu yio ní tìgbà yìnyẹ dọ̀bínà yìí tìgbà dọ̀bínà ní èyí gánà àlátù tìgbà dọ̀bínà dáadé kún àgánà kéèlù tìgbà dọ̀bínà yìí wàlẹ̀ àná bìbẹ̀ tìgbà yìí nà bí yìí ibi yìí nà bí kín bá búwa nga mọ́lá dọ́gbọ́dọ́gbọ́ yà gbéwé ayé àmọ́ wọ́n gánà mọ́kàlẹ̀ wọ́tíkìlà wà gbéwé ìnà gbégbá bá lọ́yìn dẹ̀ sùsùn àdúró mọ́kẹ́ masarai tattakhuduna min sakara min ya susunna ya yaje wato ya jagwa suwege bi ma'ana ya dage eh tattakhuduna min sakara wa rizqan hasana bi azkin mai wangina inna fi dhalika al-aya liqaumin yaqilun min ba kwacin aya dabo ya jama'a ji bi hankali na man jiga kisa kwaye kwabe sakara yin wa inna lakum fila na'ami la ibara wa min thamaratin nakhil wa la'anabi tattakhiduna minhu sakara fassara ya abdullahi abbas to abdullahi masud to ibn umar to shehu mujahid mamu shabi an-nakhai da zamu caji kakayi na ma a ga a ga duk kuma ta ci man shi bona a ga yana su kai kwabi sakaran ba ga yana ga yi gim fasara na ji na dawo eh wa min samaratin nakhil wal anab tattakhiduna minhu sakara amma da man shi da mana shi dan fasara da ci kaya gunje yake su kai kwana adana shi ga yana su kai kwana ga yi hallu mun ko adina jinu ga al'asirul hulu ina kayan esu suna akan akan nuna cimana kuji nufi na pizza fasara jika kayan amma na duk duk man ji ta yi taya nuna ga sakara nuna ya kiyo ege to wa ga ege yo ki na su kwace lubai da min aya na gawa ko min samaratin nakhil wala anabi tattakhiduna min sakara agai na wai kpame ibaha ebo na chababatoji egi aleli mu jarama zuma wa bani jarama ya alaihi sallallahu alaihi wasallam da numa so ibaha wuci ga wai lawa ebo na igabata sura ne makiya maka ba cubo amma alage jarama sai madina so lokaci ne gagaba gudana kan gaigala jarama e gaggabe zane je fige a mai mummunan mu ne ege ege beni ni alada bo kanun da fige wani a mai mummunan mu nuna ce lawa gaga ege gane mummunan mu nuna na udami ne aya ya soko hmm? تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا بأزكي وانجي kici aziki wanjo a gangayi susu ya ci babu babanan susu ya ci mai nabi susu ya ci babu bina da bina na ya gina bai nabi na ya gina wai rizkun hasana alai ga ko bella ya ge jara mu na wulan na jara mu na na ji amfani na kafacin Nuna ca jara mu na gai na ciyar layar hutu na kafaci na ga mai saka to ga ya geto <clears throat> abu bayan da bayan da ba blan na ba su hadisin mawkuf a ga sakar da su kai ga dana ma haruma min ma e gano la jaramu ba cigbayin na gobe cigbayin mai bi na yana war rizkul hasan ilimin kwabi arziki wangi yana ma halla min samara ta yi ma inu laja alalli na wuga isu sanin yin gina a gaya riskul hasan bayani bada ba sai na umar bin ege hatta bu jin tuba fondo cilani agoga ayyuhan nas inna allaha kad harrama al-khamra ya yi gizi lille su kowa ya gina jaramu wai ya fi hamsa e gema e ju daga bayan hutu min al'inab e dege daga inabe ci bayan inabe hmm. a ci gaban ma e du daga ci bayan dobina wata murdana e daga hinton in ta gaye maye yako eju eh, daga sha'iru wal asal eju eh, daga yafo e wuce da na damu mai na rikhai bacin la hadisin da bayyana ba mawkufu na uga wal ijma ala anna kulli muskirin hara. musulman ji pata ku ga yana daga peza na ejiwo aramu so wuce ga dole dole sun waye ne sai na gurin da gano ga ji amfani da ya caji da a yanzu a gada caji ke nan daga feza ege su nau a so ya gurin ku ya gyabu su kura yi ju da su rai da lafiya ibi ne ki a yayan adwa ne din kekele ganin tsohon shi ɗin kuma ladon inda bai gaga abu caji daidai na ku fatan yi soko ciwo fatan yi soko gawa mu fatan yi soko imaja ja su kuga majin su kuga mai jin su kuwa yi gawa mu sukwai zo gawa mu inda mai gaga mu cale banan ko gujin yo jafe tibi cice wani ko bayi yo rafe goyi mayo ya yi ma da zigayi ba su kudin tuci da ba gaba laifin yayi igbogbo laifin su kun fagari da yi kiyayi su kwamu shi shi lafiya addini yayi su kuta mu kiyaye ìṣẹ̀lẹ̀ yìí su kwa da ya gbọ́rọ̀ ya alkhairu su ku juyaye alajin shi jana su kuwa ba su kwa daga ci shugaban kasa wani buhari su bezu tsohon bezu tsohon bezu maki wuji to su soci to gbangba to na ji fi mbo da yi na to na ji dade mbo pata na su ba su ke mu mudu buhari bai su kuma wuju yayi wutan yayi fata da yi da yayi na dan gurgo na gawuci na su wuju yayi su kwayi tsogura alkhairi da mulki wuyi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai da nan gaɗe ɗaga biyu ko